Thank you. nauyi ne wallahi ba ni ba na kara nauyi mm. to ai ba nauyi na bane nauyin gwaiwa ne to ai an sani me na boyewa eh, ka je a cire maka ita a jefar da ita cin yanzu ba magana da muka yi kudin alkaki ba za ka samu ba yadda ka dira nan nan ka dira kudin alkaki yanzu ban san kudin alkashin ba kenan ba zan baka ba to ai ni ka gaba ba irin wannan wallahi ni shine dalilin da yasa amma dai to shi ko ni za ka yi min na gajiya lafiya da ko ni kake min Allah don annabi ka bar wannan magana gaya maka gaskiya ni ne fa mai faɗa maka gaskiya ina jin ka yaron nan irin wahal ne duk garin nan kakaf babu wani wanda zaka ce yana bautawa ubansa kamar shi kamar shi tana yi ni ma na bauta na uba. a shi shi ma baban naka haka yake aka nan dai in ma dai aka nan dan aka nan dai yake dai nayi masa in ma ba aka nan dai yake ba ma dai nema nayi biyayyan nan ni ma guda kar kai mun baki ko ka samu wa ƴaƴana baki to bakin me bakin bakin me aure za ka yi yaron nan ba zan iya ba kai kai wankan kake kallo baka kallon tsare shi ka san dalili kai auren kake gani kawai a yi musu baka kallon abin da zai biyo baya kai dai matsogo ne billahi duk inda matsogo yake wanda ba zai iya taba kwaban shi ba kuma ga kudin kana da shi salamu alaikum wa alaikum assalam oh, kudin alkashi sun samu ne ba fa za ka samu ba to daɗin da na ji eh. an sa ni a cikin sunayen matsogo a ya wuce ba wai an sa an sa ka kuma a cikin masu kudin wannan karkara dole tila domin na nema na samu kuma kai har kullum ina nuna maka baka gane nutso kake da malafa ina kallon ka to baba ni ne na fito zan kuma fita ba su dai samu ba kenan kuna alkaki ta ko fa tsara za ka yi min naga kana wani mun kummimi da baki a'a a'a shikenan ni za ka yi mun. a ba shikenan dai sai na dawo to a da lafiya kai abin da nake nuna maka baka ganewa yanzu idan yaron nan na takura kaina nema aure kuɗi zan kashe in ne auren ba ta sake zane ba zuwa zai duk abin da za a ci a cikin gidan nan ne zan yi banda ɗawainiyar gidana banda ta jama'a kuma ni na san cewa yanzu lokaci ne na yin arziki da wuri din yaron Allah da yana da kashin arziki tana shigowa za ta haihu aure bana ne ganda baɗi da an yi auren wata bakwai wata tara an sauka shi kenan ka gani kuma ka nake arziki ne gidan ka kuma baka san wani abu guda ɗaya ba ana haihuwar bayan ka gama wannan hidima sai ka ji an ce ga ya kuma ta zo kaga abin da yawa ni ina auna ina faɗa kaifin hankali da tunani ba ramar kama ba baka fitar ba to fitar da zakka dama ka san ba damuwa ne da in yi ta ba oh! sannu sannu Allah ya sauke malam mun je asibiti mun ga likita hakika sai in rubuta mana magani muka je kemis aka ce 700 700 700 wallahi ni da arziki na ba zan iya ciren naira 700 in bayar a fi maganin bature wanda za a sha shi bayan awa biyar a fitsare shi a kase shi ba a ji a nemi a rarrabi mana ko ki nemi komai da ruwanka a sha to ai da kenan da ake shan wannan maganin yayi magani amma yanzu ya wuce yadda ake zato don Allah ka ba da kuɗi a ja siyo ko rabi ne ma to yanzu ɗari bakwan nan idan na siyo irin kuɗewa na ɗari biyu na ba da kuɗin aikatau aka shuka min shi ɗari biyar kan shekara ta da sai haɗa dubu hudu ko dubu biyar ha ai awa ya kori ce fa ne ki je ki nemo mota a rarrabi ciye ku ci wannan ku ci wannan da fakan idanuna da kuke yi ku shiga min kejinan kaji na ku ɗebe min kwai ku gasa in bana na, din na sanar da ku dan yadda za ku ba ku karya min tattalin arziki na shi kuke kuma Allah ya fi karfin ku ba ku isa ba <laughs> to yanzu ya za a yi ne sannu sannu a'a a muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sannu sannu sannu sannu to ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga mota ya ga ya wasan lafiya wallahi ya yanzu me ake ciki ne kuma wancan na ya ce sahala zai ba ko sahala eh. so what in ya bar mu kuma in ya baku in ba kun shiga uku ba Allah ya tsina ka san ne. shi wannan da kuka ce kuke ikirarin ma kun sayar mana ma ai ciwo ne wa ban fasi eh mana to ai din Manchester a yanzu ba wanda ya kai ban fasi muke da runi kai ba runi kuke ji da shi ba to zuwan ban fasi ya danne runi waye ne cin muku wallin ba shi ba yanzu kai wai in tambaye ka yaushe ka fara kallon ba tun sheda yana nan kauye nake to ni she tun kafin uban dan ya je kauye nake kallon bai kwanan nan kenan tun da kafin ya je to runin da kake ji da shi ba dai runi ba kaga wannan bajan sai ya saka shi ya kaga ka kaga wasan shekaran jere yan sa bani kaga wasan ne in dai ka iji ba ka ki gani ba ba ne kin da kire sai maka ba ne ba wasiri ba mu sai musu ba lokaci ne kai ba mu sai musu ba ba mu sai musu ba ba mu sai musu ba ya ce zai siya ka ce zaka siya to ba za mu yi muke yi ka zo da gemu ka ce dan taure za ka sai musu ka san hadin da shi akan musu ba za mu sai musu ba wannan ma ka shi haba haba ka gashi ba yaro ba eh ina zuwa assalamu alaikum da Allah don na muku yabo to ai ma hukaci sai da muka ai tun farko ya kamata mu san haka ai ma hukaci na belt na zaro belt a a a da dana ba ku yabu dan Allah ku yabu ba za mu sayar muku ba ba ba za mu sayar muku ba ga ma Arsenal ba za mu okay they are talking about uh, football haka ne ko eh kina magana akan balle ko eh to ai ni zan gaya maka wannan lokacin da na je mun sadikin duniya muka zauna da shi banki mun a sauran kofar gidanmu nan makamanta ba nan kawai nan kawai ni ko muka zauna na ce mu san su yi musu romi na in na siyo maka me za ka iya ɗora masa tallan zogale ice zai iya na mu muje ye mancan sa da kace gani ni na kafa ta yi ni ne golanta na farko a 1903 ni ne wanda na rike musu gola daga ban fai aka bugu bar. na ɗorayi ne taram na yi kata ikon Allah yes hadi Allah haɗe haɗe haɗe ba ni kyau igwa nake sa an harbar ko koma ta bayan tare ta hadiye hadiye ka ce da kai to ah, zan maka sako to zan zaka je ingila to ka siyo mun burabusku to wannan gidan zan masa hadiya uku to yanzu na fahimta hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki da na kogo ba za a je a je zauna lafiya da kai ba to me amfani ma zuwa a zauna wurinka kullum in zo kashe lokaci in zo in zauna wurinka amma baka san kai ka ce za ka yi wa mutum wani abu ba dukiya duk nan kasan dai ba mai dukiyanka baka mora ba wani naka ba su mora ba da 'ya'yanka har iyalin har matanka amma baka san kuma ka ce ni nake zaune nake kullum in zauna da kai baka dan yagi dan wani abu ka rinka bani ba ina dalili na fari to akan me akan menene sai mu zauna nan gurin kaga kawo ka ake azubi ba wani mahaluki kamun hanya ya zo ya zauna yanzu kai in Allah ya zubo da ruwa in ba din ina na ba zai dauke kai shiga da kai sai in yana lafe ko mun margina kamar kamar tsutsa to amma me amfanin shi kai ba za ka iya taimakawa mutum ko dan wani abu eh, na taya ka hira zauna har wani lokaci gidana ba wani abu na bari ba eh? ni maganar lafiyar nan da kake ta yawan nana ta min ita ah, wace hanya za ka baka nema min lafiyar nan ne na baka wuka da nama wace hanya za ka baka nema min lafiyar nan har baka so kullum sai dai ka ce a ɗauko ni a shanya ni a rana a ɗauko ni a wannan dina. da aka ce a kai ka asibiti me kace ni mahaukaci ne zan yadda kai na asibiti haka kullum zan yadda kai na asibiti to shikenan dai kawai din shi ai kuma zan yadda kai na asibiti ba sai ta mun lissafi a shanya yan kuɗaɗe komai ba na kuɗi bane na gaji na gida, ya gida sannu sannu zo mana nesa da mamu ai daga gidan na ta fito ba eh, ka gane ta ne a ban gane ta ba eh. ya sunan ki a'a ai ne zaka tambaya na kawai da komai na sani na duk wani zace in dai a wannan ne ke ba ai gidan marigayi ba wanne mai na hajiya lafiya tana lafiya to madalla madalla a ce ina gaishe ta eh sai na zo eh ina da yake gaishe ta ne wannan karan wallahi ina magana kana mini magana e watan ai wannan yarinya kamar ita dai kanta kaga wata tafiya da take kamar barewa tana jin ihirwa to ai hauka kake yi ta kake ba za ka asibiti ba ba za ka baka lafiya kaga wannan eh, kaga wannan ita ce babban likitan ka kamar yaya ai kuwa abin ni take aiki hadu Allah in kai baka san komai ba gida har hajiya ce ba ita kenan wai da ya wajen marigayi ta nim alhaji ta nim mai kanwa can kake so kai ka ko san wurin alaita ne mu ta gaji kyau ta gada ta gada to saboda haka wannan idan da zaka mallake ta mm-hmm. na rantsi da Allah kai dai eh rashin lafiya ka bar shi na warke ka wanda to abinda nake so da kai eh. ga maciji ba a nuna ja eh. ko ba gaskiya ba ko zan iya kai dai amini na ne ko ba gaskiya ba ni da kake bata rai a'a to kuma wannan ai ba wani abu bane dole tsakanin harshe da hakuri ana samun sabani ka hakuri kai dai Allah ya baka kai mai san abin duniya ne ko ba gaskiya ba kana da san a ɗauka a baka ka yi abin da nake so da kai eh. ka shige min na baka wuka na baka nama bakin rai bakin fama daga naira daya zuwa abin da ya waka daga gare ni ko nawa ne zan kashe akan na auri wannan yarinya in har zan samu lafiya. Allah. ni ko idan na shiga ban taɓa neman aure ni na ce na ce ana so ba a samu ba tun da nake na yo kuma tun da muka tazo ka manta kiranin da oh, ake maka oh, oh, saba ki a bar muke jaba a abin da zaka duba kenan ai saba ki a bar muke ba ta jaban bace na jaba bane yanzu za ka yi min wannan kokari wala an gama an gama dan ce ya kare an gama sha Allah kamar an yi an gama tas kuwa wannan an yi an gama ta ka ta eh, ban fito da komai ba ake ah, a ba ai ba bale a gama ba ai ba to Allah ka tafi ka turan yaran nan su zo su kai na ciki ranan nan ta fara gasa eh, ba kam yau kun zaka ga su zaka ga su ka sa da aikin kwabo zaka bani ka ce baka da kuɗi me yasa kake mani irin wannan ne ka je ka dan jarraba mana ka dan je ka fara na farko idan an fara idan zaka bani wani abu zan bayar mana ni ne alƙawari to shikenan zan bayar zuwa amma fa ba hoton da tashi ne fa ba gidan zani ba yanzu kar ka dauka zan je gida sai gobe amma kana ga ita yarinyar in Allah ya in Allah ya yarda kamar wannan magana kuma na yarda saboda dan kallo te min tefari te saboda ita oh. tana yi da jifi tsari ya matso hayaki fide na gogo hayaki fide na gogo hayaki fide na gogo hayaki fide na gogo hayaki fide na gogo hayaki fide na gogo ka fara inda take fara faɗin na sai da tema ta marmashi daga baki na kama kare yana cin fulogi alhamdulillah kai jama'a kai fa dai baka gajiya kullum abin alheri ah, ah, ah, duka Allah Ubangiji saka maka da alheri na gode kullum sako har cikin gida kuma dai ma bayan wanda in kuna zance da saratu sai ka bata wannan ta kayan ka bata wannan kace ta kamu ba ka gajiya dai to na gode na gode haka ake son mutum da hannun kyauta kuma wannan abin da kake yi toshin da kake yi yana nuna cewar da bayan raina kai ne iya rike min saratu tsakani da Allah ne tunda juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta na gode na gode na ji daɗi allah saka maka da alheri dama ta faɗa min baki a jin daɗi ne na ce bara na zo na duba ki wallahi masassara ke damuna kwana biyun nan kuma da shauƙi idan na tuno mahaifinta da irin su, sai kaga duk jiki na ya mutu na kwanta ba lafiya gaskiya ne allah mishi rahama shi ma to yaro allah ma albarka na gode kaji yawwa allah sarki gaskiya yaran nan akwai hankali an ya ga a auri saratu ba to sai dai in ban da rai me ba ka aiki ne naka a wannan zamanin dubu nawa samarin ke zuwa zance ba sa ba yan matan balle uwar uwar budurwar ni ko ya bata kuma ya bani ai ni wannan ya gama mana komai dan a wannan zamanin mai ka shine naka amma kai zo mutunci mutunci ya ya sumi sumi mutunci mutunci mai mutunci ake ci wannan zamanin kuɗi kawai ko abin duniya shi ake ci yanzu ni ba ruwa da wani mutunci kawai za ka bani ka bani shine kai ne nawa in ka ban kai ne nawa kun aiki ka kira ni kai ne na an baka kira ni ban ni kenan ma yi abu ko gaisuwa ni ba da so ta hada da kai da zan amerika sai na auro diana idan ba sai na auru diana ba yaran nan me kuke yi anan ba ku tafi ba ku je ku taya baban ku tattaye shi ku fito da shi ina mu ai gaskiya mun gaji ne kawai mun gaji da baban ku mahaifin ku yanzu haka ake yi bawan Allah nan mahaifinmu ne amma sai ya dinga yin wasu al'amura kamar ba shi ya fi ba to kuma ga irin wa da muke kuma ke kina gani wani abu na arziki bawan Allah nan ba sai mana ba duk ya biya ta tare kuma yaƙi yaƙi ya taimaka mana to kuma shikenan inda kuma ko ganali na'am hama da Allah sai ka ce ba yi ba yaya ba makikimo wannan makikimo wannan ba bai taɓa cewa da biya wani bukata ba ga shanu ga tumaki ga awaki a gidan to ka saurare ni ku ringa haƙuri yadda nike haƙuri kun gane kuma kun san haƙuri nike yi abin da dai za ku tuna shine da ya kawo ku duniya mahaifinku ne ni kuma uwar ku ce ne na haife ku Dan allah dan annabi ku je ku ringa taimaka mace kar ku kula da halin shi kun gane yadda mutuwa yake ba makawa haka ma lada duk abin da kuke yi wallahi allah ina rubuta muku lada dubu bisan dubu don Allah ku ji Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka ko kuwa eh ku je ku yi a fara koyar masa tafiya mana ayo a ba ta yana gashin ba ka sha fara ku ta wazo kai za ku mai tafiya ba komai Allah ya maku albarka na gode maku Allah ya baku lada Allah ya baku lada Allah sa ku ma ku haifi ƴaƴanku ku rene ku ai dole ne yaran nan su yi wannan magana eh tsohon nan ba abin da ba a yi ba har ma shi wannan ya zo ya ringa yin abun alheri ga dukiya amma ba damanci sai da mutu kai Allah ya so halatu kenan ni gaskiya yanzu ban da wani buri illa ne na kasance matar amma kai naga kamar kana ta hanya hanya me yasa banda abin gisara ta aikin fa kowa sanin halin da nake ciki ko na san karatu ne amma naga ana karatu kuma ana yin aure to banda abin ki karatun ma da yaya ake ina gajiya lafiya kalan madalla yau tana ciki ko eh tana ciki kice na zo hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki na kogo hayaki kai aikinta zaka yi ni ne mai zuwa gurinta oh. kana zuwa yin mene wai dama ni ne dai mai neman auren ta ba lalle wai zo wace sana'a kake eh to yanzu dai karatu nake amma dan hauka irin namu na Hausawa kada karatun baka gama karatun ba baka san ma inda ka nufa ba sannan ka ci faɗi neman aure? ai wai dama dai a ɗan nema auren ne kafin a gama karatun kuma sai ya zo daidai da abin da ake bukata. to muni masu cewa a yi ko kada a yi a nan gidan ban ga alaman za mu baka ba. kalle ni da kyau ana kyauta mini kananan ido ka kai mun ɗiban albarka in ka tafi daga yau ka daina zahuwa ka daina zuwa nan wurin barin ka maka can banza in dai hakan ne dai ka je haka din ma na faɗi haka duk abin da za ka yi kai kai ni na kake gani in ta ɗauro fa ni ni nan gurin ni mai yanke hukunci ne akan ta ah haba malam wanda zaka ga ka je ka faɗa hayaki da na ko hayaki da na ko karki dade eh karki karki dade wannan mutumin me tsakanin ku da shi ne eh abokin babana ne kafin ya rasu kuma shi ne yake ta me ya faru a ba komai ba komai mhm. kai dai ka faɗa mu a ba komai ta shi ke yanzu a ina muka komai hayaƙi me fidda na kogo kai to ikon Allah ga ƙoshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi duk lokacin da na zo nan hanya in zan wuce na kalli gidan nan sai na tuna wannan bawan Allah Allah ji kansa Allah ya fi masa an yi rashi ta shi ya ke ga na kwana biyu ba ma leƙo ba mm, shi yasa na kwana biyu yanzu din ma abin da sani ce a faɗa maki din dalili ta yi eh, eh to lafiya kuma ita ta kawo haka wato ina son faɗa miki wani magana mutumi na ne ya ga iri yake so a nan gidan wa kenan ina da wanda ya wuce mati ha da Allah dakata malam muni da Allah dakata mati wani tsohon matin mutumin kaki a kuttu a tofar kaki jikin bango a tofar yo in duk duniyar ne i mallaka ina shi zan baki yarinya san kaleliya budurwa kyakkyawa san kowa kin wanda irasa ai yarinya sai yaro dan uwanta tsoho kuma sai tsohuwa yar uwarsa haba haba Allah ya kiyaye mutum Allah ya kiyaye kaza shine bana son ki faɗa eh yaro sai yarinya tsoho sai tsoho duk na yadda amma ki saurare ni an faɗa miki kin je ga yadda yake bawan Allah nan ga shi ne ne ga dargajar wani lokaci zai mu dauke shi ba mun shiga da shi gida tsofar da ita zai yi dukiyarsa ba shi ba da mu da muke tare shi wala bamu isa mu kirga abin da Allah ya mallaka mashi ba yo duk abin da ita na da kankamo ne shi ba fa abin da labarin da ba da shi nasa mutumin da bai ci wa cikinsa ba da iyalinsa da danginsa ba me na sama ici balle ba na ƙasa balle tana ya baiwa wani na waje ni fa wannan zancen ya bata min rai ka dawo Allah in kwanta miki da hankalinki shi dai mutuwa Allah na tuwa bai da kusa bai da nisa mhm. amma dai na san taki nawa ya rage masa da shi da lahira wannan minti nawa ya rage masa zai kau shin da ce idan ya kau duke na waye ikon Allah to ga koshi ga kwanin yunwa kai tumunin ta kaba kawai ya ishi yare nan kin ga naki ba zai tabu ba naki da za a shiga cikin shi dole an samu ƙari da yariya za ta auko da shi cikin gidan ko ba ka zo da wata dabara ana ba faɗa muke wannan magana ba faɗa muke wannan magana dukiya zai bari in ya mutu in ko ya bari ɗiba za ta yari nan ta samu wanda za ta samu kuma balle tana yarinya yadda yake santa duk abin ta magana haka kawai za ta yi rika mata haka kawai za ta yi rika mata kai hakuri ka gafarce ni malam mudi yanzu na gane inda ka biyu oh. a kamun dabara oh. to na yarda na amince ka shige gaba Allah shige gaba ka biyu shige mana gaba kin amince to alhamdulillah to sai ki ja baki kike shi hayaki to haka nake so mu ban maganan nan aure ko kaman an yi in Allah ya yarda malam mudi wato idan al'amarin nan ita bata kai kanka sai ka yi dariya ka washe ka canja a ƙauyen nan dariya wuri na fa ai ai ba magana dai abin ba sai tabbata dai Allah ya tabbatar ka riga ka gama ka warki to alhamdulillah to nagode nagode zan tafi da da kwarin gwiwa nace ni ma da kai din kuma da ba dan mutan gari za su zage mu ba da wa da wai ni Oba, oba, agwagwa mai tafiyar tinkasa, agwagwa mai tafiyar tinkasa na Alhaji Mati. Ango, ango, ango. A haba do Allah. Wallahi. Ka ce abin ya zo? Ah. Nesa ta zo kusa. An ni tunda na ga yana in ka kato cikin eh, fara'a. Eh. Wala da marmaki da irin takun da kake na ce to alhamdulillah. wai na ya kama kurciya wai ina tafiya wata mai gyada tana waiwaye na na barar da gyada watan a hanya ma haka fara biyan barin gyada ya gyadan mi a irin tafiyan nan da ne da sa'an da aka samu na tafiya hmm. gyadan mi wannan gaskiya ko na ne na san na san haba yanzu magana ta nuna albishirinka shaga mu to ba ni bari samun balli a nan. Ni dai bara ka ji in Allah ya da wannan abu ya tabbata daraja annabi da alkur'ani zan maka kyauta ta ban mamaki wacce ita wannan kyauta da zan yi eh. a shekara sau ɗaya nake yanta. Allah wanda ya isa isasshe eh. wanda ya kyautata mu shi nake irin wannan. To ni ne wannan karan. Alhamdulillah. <laughs> Ni ne wannan karan. To Wannan kyauta naka ni zan cinye wannan karan. Allah ya tabbatar. Dalili yariya na an baka ita. nan da wata ɗaya ko wata biyu ma ka iya ɗaura aure da ita yanzu kai ake jira yanzu ne aka ba wuka da nama an baka wuka da nama to alhamdulillah saratu ta zama taka tun da har wannan abu ka shiga ka fita kuma ka yi zirga-zirga a tafiyan nan da dawowa har kai wa mai gyaɗa ɓari na san a cikin lissafi ne yawa a sama mana in Allah ya so yadda ni kuma zan yi maka kyautar da ban taɓe wa kowa ba kuma ko da na taɓa to fa gaskiya wanda ne wannan a jinjina shi a duba shi sau ɗaya nake irin wannan kyauta a shekara in Allah da zan baka fan hansin naira ɗari wuri na guga wuri naira ɗari wurin Ba fan hansin bakin mai take a kana cewa ba ba a taɓa ba da ita ba sai sai wani a shekara sau ɗaya nake kyautar naira ɗari Allah sauke Allah sauke kuwa yare ne da na ga alaban ba baka santa kamar ya ba na santa ina so man yanzu na dauki fan hamsin na baka ban yi kokari ba zirga zirga aure aure fa sunna ce ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da abin da ka kukulla ka shirya lada za ka samu to da ni da kai wani kokari ni da na je ka san kalmomin da na faɗa aka baka ita in za ka canza magana kawai ka canza magana to ya haƙuri abin da nake so kai addu'a a auren nan ya tabbata idan ya tabbata aka yi na yi maka alkawari da na je na ga malam almasafa dan amina in allah so yadda zan maka abin da ya fi haka za ka je wurinsa eh. za ka je wurin malam zan je to haka za mu je tani da kai an gama ka bar na ajihun ka ni dai kaɗan da shi an gama an gama an gama an gama an gama na yi ba wannan alkawarin za mu je tare to na warke ni to ka ga kai eh Saratu zai taka ce. Masha Allah. Ka shirya daurin aure ko yaushe ne a daura aure. An gama. Matar ka ce. Shikenan. Sai dai na jin abu guda daya. To. Uwar gidanka in ce ba ta son auren nan shi nake ji. Ba wata mata ta da ta isa ta hana ni in yi aure. Duk da kaga wannan taron matan da ta rasa a cikin gidana. Eh. ba wacce ta ɗauko aka kata gidana da gara kuma ba wacce aka ɗoro gidan akan gara aka kawo shi ballanta na gidana ne kuma kai ka sani yawwa kafin dai a shirya dai amarya ta samu guri kai da <laughs> alhaji Allah to adalla ni fa haka nake ni ma haka nake ni kai na ga da jaka guda na fito kuma na bayar aje a kwashe min kara yanzu sauri nake in je in gaya ake ɗiban karan nan kara ɗebo karan a yi min wani guri da shi ka san lamarin rayuwa lamarin na rayuwa ne sai a hankali. Hayaki na ko ango ango ango na'am na'am na'am ango ango ango amarya za Ango, ga dariya Ango, ta ga dariya ah, ina habu garzali ina habu yake baya nan ya wuri to abin zan faɗa da ya dakatare shi ka gaya masa abu ne ya shafe ka ya shafe shi kuma ya shafi iyayenku na gama duk wani shiri da zan yi da wani yunkuri da wani kokari nawa aure zan yi zan aure yarinya yar shekara goma sha uku zuwa goma sha hudu. Dindindin. Ka daina, daina. Wai taki ne. Taki ne in boss magana in ya kudin magana ne, ƙwari shi ne ake taki. Abin duk da ake so a yi na game da aure daga farko tsakiya zuwa ƙarshe na kammala yanzu ɗaurin aure ya rage kurum. a ɗaura aure a kamun amarya daga ran da aka ce amarya ta shigo cikin gidan nan garzali da kai da habu to fa kun yi bai bai da wannan gida haihata haihata ba ku ba shigo a cikin wannan gida don ba zan ka kankanuwar yarinya cikin wannan gidan ba ku danga giggimla a gabanta ba zan yi ba Allah kuwa yanzu a ci ba kau da mu ba sai aka ce wai rana tsaka wai aure ha ba da Allah da annabi haba da Allah ba kuɗi na bane ko lokacin da za a aulo iyayen ku nawa ka bani ka tsara za ka yi a a'a yaya ba na son irin wannan ki bar yaran nan su sakata su bar raje ah, a to saboda Allah saboda Annabi na aure ma ba kula ta yi yawa babu ci a gidan nan babu sha babu sutura sabulun wanka na wanki duk sai dai dangi masu taimako mana har wannan babban abin ya ce mana wai yanzu wai zai auro budurwa kuma akwai ba babu ba da akwai ga yara ba musu aure ba eh. ki bar su su faɗi abin da su barje duk wani bakin ciki ke kike daurewa yaran nan gindin su ci mutunci na ke kike jingina min tsani a gadon baya na su hausi min fitsara yayan da zai mutuncin ki abinda na faɗa gidana ne nan na shin faɗa in kunna ya ci jiki ya tsira ba ku ba shiga gidana an ka amarya in kuna son wani abu to ku turo yara ƙanana ko ku leƙo ta katanga ku gaya tsofaffin iyayen iyayen sun san kai ne zaka wuri ta kamar yaya ba mai yiwuwa ba ne ba yadda za a yi mu gama cin wahalar ka babu cin ka babu shan a gidan da sai dai yan uwa mu su rika tattarowa ana kawo mana ka ce wani wai zaka aure yarinya ka kati ni na gama magana ni har kallon sa nake har kallon sa nake kuma daga kwanciya kan cinye sai ki nemi ki bacci ai ban amince ki ki kwanta kan cinya ta ba sai dan kalaman da na zaunar da ke nake san gaya miki shi isa mhm. saratu saratu tutuwa Allah sarki nama wato magana ce da ni da ke nake son ni ta muhimmiya kuma maganar nan za ta amfane mu gaba ɗaya ni da ke wai ni shin kin san dai cewar ni ki ce kuma duk duniya duk duniya baki da kamanni dan ni na tsuguna na haife ki kuma ba zan faɗi abu ko kuma in ce ki yi abu bisa cewar wai abin nan zai cuce ki ba hakan kuma duk dan halak zai bi umarnin iyayensa to mana umma ne miki bisa cewar bai saba wa dokar ubangiji ba hakan saratu hmm? Allah ya miki albarka amin wani abu na hango mana wanda zamu mu hmm. saratu hmm? so nake in haɗa ki aure da alhaji mati na garin nan Eh? alhaji matidi da kika sani dan dattijo mana mai fara'a na ga so wani kuma baya haka ko tafiya baya iya yi ko a tsufa take ai al'amarin aure ba a tsufan taka ake ba abinda tsohon zai yi miki yaron matashi mai ji da kuciya ba zai iya ba tsohon nan fa yana da kuɗi kuma fa magana kuɗin nan mai mutunci ne yana girmama ni ina girma mahaifinki kafin ya rasu saratu abin da nake so ki fahimta shi ke kika ce zaki biyayya gare ni ba zan tura ki inda zaki halaka ko ki wulakanta ba saratu ta ce ke fa ba fa yan riko ba ki san da wannan ko shikenan na san ba za ki taɓa yin abin da zai cutar da ni ba alhamdulillah kin faranta min zuciyata to Allah ya miki albarka da kika biyayya da ni Allah Ubangiji isa muna raye za a yi bikin nan naki da ke da Alhaji Mati na nan ƙauyen namu. Ai ba komai alheri ne Allah yadda. <laughs> An jaladi jaladi jina to tun da kin amince kin ga katin nan. Da kwaso guda biyu ki kai a danne mana a yanka mana ki mana farfesu. Ki da ba mace so a taba kaza? A ah, yau amma duk mai kiwo ai ba so a taba mai kayansa amma yau sakamakon amincewa wannan da kika yi da shawara da na bada. A danne mana guda biyu a je a yanka mana a yi mana farfesu. ina kuke gaskiya ba zai yiwu ba a ce kaza ko mutuwa za ta yi a gidan nan ba za a ci ta bai dai mu rika jin kanshi a makota kuma kudin nan ka bamu yanzu ka hana mu wannan jaka goma goma dole wannan karan sai ka bamu ki sai dai ka kai kaza kasuwa a sayar kin ga mu ma rage jaka biyar biyar a wai dai ya bamu yanda zai wadace Allah ba zan iya baku jaka goma goma ba a'a za ka bamu dai jaka biyar wallahi jaka biyar biyar din ma in na baku jini na sai ya hau jaka biyar biyar aikin me kuka yi min gaskiya sai ka ba mu wannan kara gowan da kina nawa na kasa noma su saboda ka goma goma ba zan iya ba ba zan iya ba ku jaka biyar biyar ba ai ku wallahi wannan karan sai dai a san wanda za a yi kuturu da ya sha giya da dubu so ba ma wacce za a yi karkare kawai ku fita kai da a to gidan na gado ne a to ko akan gari aka doro gidan bayanin su ke tafsirin salamu alaikum wa alaikum assalam ina na'am yabba ran su guda da kada zauna mana bismillahir sannu yawa sannu yawa ga baban na wani <laughs> ina yi ne ina gajiya lafiya Baba ina yi ne? Lafiya lawan Ai ka yi kyau kai sosai. Ita ce ita ce wacce nake so zan aura din. Allah sarki. Allah masha Allah. Ah, kyakkyawa. Wallahi. Allah sa a da mu. Ai ka yi kyau kai sosai da ka kawo ta. Kaga sai a hada auren. A kan me ga ɗan karuna ko in kashe kuɗi ga wanda bai san ciwon kuɗi ba bai san mutuncin kuɗi ba bai san wahalar kuɗi ba shine za a hada da nawa. Ko? Haka ne mana haka kike nufi. ni almubazzari haka kullum za a zo a dora min nauyi dan me ke baran gaya muke ba dama zuwa maka da kare da nake so in nuna muku ba zai yiwu ba ke baiwa Allah wannan yaron ba shi da abin da zai aure dan a dora min nauyi a dora min larura zaka kinkimo aure bayan ganawa sannan sai min lissafi din na rikice kuma ka ɗauko min naka da me zan ji ke baiwa Allah ke za ki gane gidanku eh. to tashi ki tafi wannan ba shi da abin da zai aure ki tashi mana ki tashi na ce idanu kamar idan barewa tashi ya bai kin da gida kin ji zamu zo ki ya hakuri akwai matsala ne ki hakuri kin ji yanzu ina na ina ganin ya kamata kwan bita oh, bita bita ka bata abun kunya kama kamar da amma mai awu zaki na zakai kunkuni kake yi kunkuni kake yi tunda dai an riga an kori wannan to ni zan bi ta da sai da dauko ta in yaso kuma amma fa gaskiya zan kawo ta ba a za ka zage ni ne za ka zage ni zage ni zage ni rata a wuyan ka zage ni gaskiya mai gida abinda kake bai kamata wallahi ka ba mu kunya kamata in ma wata jana da ka saba yi mana kunyanta ta ta kunya in ma jana da ka bai mana zaka sai ka bari yarinyar nan ta fita kai ta zazzaga mi ya ga gadan kana wulakanta min da ka sa bai gida ba daɗi waje ba daɗi gaskiya an ji kunya ba komai to ni dai na san duk wani takama kuɗin ka da waye da incin ka da shanka ko kai ne adana ka shoge mai zakka da bakin ka tafila watan wata rana wallahi sai so. shi ma fade ake yi ni da hannuna ma ba na iya zakka ballata na in yi da katafila ban ga wadatar da za ta sa in haka ba ni shaida ce hmm. zakka ya da mu ana yin ta a sadaka ma da kuke gani ci da ku da nake ni shine sadaka ta Allah ya kai ga ka shi kwa ba ta iya Allah ya gyara ci da mu da didan da daga gidan mu a kawo haba mala ai inda ba na ci da ku tsakani na da Allah da ba za ki ga kudaje a gidan nan ba za ki ga kiyashi ba duk inda kika ga kiyashi kake ci da mu suka da surfe da muke yi ba a ciki muke cefe nan ba duk inda kika ga kiyashi a gida inda kin ga kiyashi a cikin gidan mutum to bawan Allah ne yana ciyarwa gashi ko gashi nan kiri kiri ina gani ayaki wannan dalilin shi ya hana ni idan ka zo nake kin fitowa saboda ba na son ka zo wani mummunan lafazi daga bakina to amma ni abin da yake bani mamaki akan wannan al'amari shin ina da wani mummunan hali ne wanda ni ban sani ba da har maman naki ta yanke wannan hukuncin cewa ba za ta aura min ke ba wallahi ni ban sani ba ban san komai akan hakan ba amma ta dauke ni ta ba da ni ga wani to ke kuma sai kika amince to ya zan yi a koda yaushe ina gaya maka ni mai biyayya ce ga umarnin uwata bayan da kowa sai ita ita kadai ce ta rage mu don haka duk abin da ta sani zan bi ta saboda na san ba ta taba cutar da ni ba to shikenan ba komai ni zan je in sami ita maman naki in tambaye ta inda shin ko akwai wani abu ne wanda ne mata wanda ban sani ba har aka yanke wannan hukunci in ma dai daga gare ki ne na san ita za ta faɗi ni kuma eh, shi ta ma na ma fa na shi ce masa falak da Allah taimaka ka ɗoran kuma a asiri ke mun mun amma a eh Mustaman. Mustaman. Yawwa. Da Allah ya taimaka ka ɗorin kuɗi. To, I come from syndicate. Yawwa, I come from syndicate. Ni, ni, ni ba malam bane. Mustaman ne ni. Ya so nake. Ni? Jummala. <laughs> Ke mai wace? Eh. Haba. Allah. Eh. Yarinya. ko yake ɗauka? Eh. za ki <laughs> na wallahi biya ni kununa wanda fi wallahi sai ka biya ni kununa na rantsa da Allah sai ka biya ni kununa <laughs> wallahi sai kununa Allah ya ka biya ni wallahi sai ka biya ni kunun wallahi ba zan yarda sai ka biya ni kuduna ah, na rantsa da Allah ba zan yarda sai ka biya ni kuduna dan ne ne wallahi sai ka biya ni wannan duk shine ga ga ke me yake faruwa da na ce dora mun kudin nan kawai sai ya saki tukunyar ta fashe ni kuma wallahi ba zan je gida in ce ta fashe ba wallahi sai ya biya ni wannan me yake faruwa ka wonderful look at the gaya inside kunu look at it yes i see it wonderful ana ba zama kunu lafiya dai wannan bayan Allah kake ta wannan ɗaukar dariya isa a uh, it's a great problem wato I'm sorry yarinya ya guri wallahi ni sai an biya ni kuluna biya ki Allah tsaya biya ki ya aka wani abu ya faru very good indeed wato ban Allah hmm. bayan na tashi ɗazu na shiga igwanda mhm. na zagaya aka sauke ni a tanzania daga tanzania kuma marzayawa mm. sai south africa inda na je kallon nigeria da suke yin bal da hosgobina kasan kasan sun yi bal aiko mm. inda nigeria ta ci ta ɗaya bosnia bosnia hosgobina mm. to na wuce daga nan sai saudi arabia na je ne aikin umara daga na kuma na kuma garzayawa sai cikin america na je muka gaisa da shugaba obama ya gane na ganshi bayan na gaisa da shi sai na kuma tunzarawa sai cikin majalisar ɗinkin duniya mun ga gaisa da wakilan majalisar ɗinkin duniya na ƙara gyara musu zaren ɗinkin duniya san da zare ake ɗinkin da inda ya farke da zare ake ɗinkin ta duniya to ni ne na shiga na gyara musu to ina ba bi Allah na kuma bawo nan gurin <clears throat> sai indiya inda na shiga na je na gaishe da a shi indira gandi to ni a zo min karshen wannan abin da ya faru mana very good da ka dan tsaya na karasa maka labari bayan na baro india mm. kana ji ko mm. sai kuma kuma tangarowa sai goran. daga goran sai na da makoli daga na da makoli sai na tsaya sai gyaɗe-gyaɗe a nan jirgin sama ya ɗauko ni shi ne ajiye ni a nan bayan kuli dubi na gangaro na biyu ta nan zuwa very much unfortunate sai wannan yarinya mm. zakunu sela she asked me to dora her you get me na kama zan dora mata bari mata unfortunately sai aka sami accident sai bare ka je labarin good night bismillah ai ba a gama ba yau ba na dariya bane ai to a ka'ida inda akwai adalci eh. sai a biya ta kuɗin kuninta kana son mu kai ubanta ne kai ba ubanta bane amma da iko ne alkali ne kai ba alkali bane yawwa ba alƙali bane ne amma gaskiya a ka'ida sai dai ka biya ta kawai ka ce kai shigege ne kai na yadda in dai akan wani ne shigege ne ni sai a biya ta shine adalci to an sami dan matsala sai dai mu je gurin babana ya biya kunun kai yanzu nan ba sai sai da banka ya biya wallahi sai dai gurin babana wallahi to mu je gurin baban naka mu je wallahi dauki dauki abin da ya zama shaida mu je gurin baban nasa Najeriya dai? Eh an nan samu akasi. Na je na tafi sauka karatu jami'a albarkawa ta eh. ɗalibai arba'in da shida. Eh. To bayan na fita na sami dan a caba ido ke ne mai kafa uku uku nan eh, muka tafi ina ya Allah babi Allah bayan mun je jirgin sama ya sauka. Ya suka ce sai sun dauke mu dalle dalle sai sun dauke mu. Baba abin da yake tafi da mu a takaice wannan yarinya mai talankunu ce. Yaron wajen ka ya fara mata da kuma. sai na zo na tada su suna faman kace na ce na ce to kai abin da ya kamata a yi ana san adalci a biya ta haƙƙin kuninta sai ya ce ba shi da kuɗin da zai biya sai dai a zo gurin mahaifinsa ni ma ba shi ne da ni ba ba shi ne da ni ba ba shi ne da ni ba ba ni da shi kai haɗe ke ba yar wajen jalo ba ce jalo ba fulata ne to ku je ku runguma kaddara mana to yanzu shi kunnin nan zai nawa ne Jaka ne. Wallahi ba zan iya ba da jaka biyu a kan abin da ban gani da idanuna na yi amfani da shi ba. Wallahi ba zan iya biyan jaka biyu ba. Ina da wadata dan wadata amma ba ni da ta zuciya. Kin ga je ni nan zo in same ki. Wallahi sai an biya. Kada ki damu ni komai ake sai da muke ki yancin kenan. Insha Allah. Zan nemi muke halal ɗinki insha Allah. To yanzu ba bai ake ciki. Za a biya din ko ko a'a ba za a biya ba. Ah! Wannan shine bayani. haɗe eh, ah! eh. haɗe haɗe to tunda haka ne ko me ake ciki ni sai na bi wannan abu sai an bata haƙe wannan shine gaskiyar lamari ka taba ganin an da yayi laifi an kama uba ya za ya kama ka tunda dan kana gari a to wannan abu bai shafe ni ba ku tafi kyan ku karata ni dai ba zan iya biyan jaka bi ba ban ta a ciki na bar markaba ta ci ba kaga dai ba kuda gurin na yanzu an kamun kuda Allah sarki jarabar duniya kenan duk komai ka gana ma za ka yi a gaban babanka ne <laughs> duk matakin kuma da ya dace abu sai na ba sai an ba ta hakinta za ka gaya mu haka kwarin kai garin yaya to wannan aikin banza kake ihu kake bayan hari me yasa da ba kai a gabansa ba sai da suka tafi za ka dinga motsa baki kamar balamin rago yana you magana nake ma Assalamu alaikum alaikum salam Wane ne? Ah, To, na ta lafiya Na Babu gajiya. Ya kuke? Lafiya Eh, dama ba wani abu bane. Mun haɗu da Saratu. wasu maganganu ne da na ji tana faɗa min to sai na kasa fahimtar me take nufi shi yasa na ce bala in zo daga gare ki ko ma me zan iya sani ko wani abu ne ya faru idan kana tsuguna ba za ka fahimce ni ba kuma ba za ka ji abin da dalilin da yasa ta gaya maka haka ba tashi tsaye na fi so in ganka ka faɗa da ka faɗa ka faɗa ta da ka faɗa kai ka fi fahimta kunna kana kusa da nan yaro ma tambaya ma'ana kamar kana da gona sai kai sha'awa ko kai ra'ayi ka ba wani aron gonarka aro ita ba haya ka bashi ba ba kuma sai masa kai ba aron gona ka ce ga ta zan yi yan balaguro ko kuma a ga ta kaɗan juya lokacin ne bukata to sai lokacin ya zo sai kake bukatar gonarka idan ka je karɓa gonan nan ya kamata ya ce ma bai kamata ka karɓa ba ya kamata ya hana ka yawwa to saratu ta ce kai saurayinta ne usulini ne alkawarin zan aura maka ita to kuma daga baya halin rayuwa hayin juyin duniya dan adam ajizi ne sai na hanga ni hango yaushe sai ta zauna tana jiran ka wai ka gama karatu sannan ku yi aure ta gama jiran ka kai karatu sannan ku yi aure na ce ba zai yiwu ba muka fawwala akwai wanda zai aure ta mai hali wanda da kuɗin sa a hannun shi da dukiyarsa biki cikin kwana uku in muna so za a gama shi nan da nan ai babu naga ai komai na Allah ne ku saratu da ya ta ce ni na haife ta wanda na gada ba zan bawa wanda na gada ma zan bawa ba za ka auri saratu ba ai ga jiran gawan shanu ne ta zauna tana jiran dan makaranta kai ka san ran naka a hannunka ike ka san cewar za ka iya gama makarantar baka mutu ba za ka iya samun aikin baka mutu ba duk ka sani sai ka oho sanan ka ta min yanzu ai matsalar samarin zamani kenan sai a fake da gaya yan mata bari in gama karatu za mu yi aure za mu yi waye kuma karshe ya ta ce to ga kuma wanda i fito in ji bature ice direct aure to wanne za a ba wa ya ai mai santa da aure zan da Allah ka bari ina ma addu'a ka samu wata can lokacin da ka gama karatun haka samu aikin yi hayaki yana saboda ka fitan min daga gida kai ko ka fita ko in maka ihun barawo a gidan nan eh idan kuma za in kuma kwarto ne kai ka gayan na ganna magana kana kallo na kallo na sama da ƙasa abubuwan nan gaba da ka ce duk a faɗa ma gaba daya Eh komai da komai amma ai sesa sesa. Sesa sesa za mu zaɓi wanda za a yi. Eh. kudin sadaki da mun san wannan aje yake. Eh an san sadaki yanda yake. To madalla. Kaga bai sa yarinya lalle. Alwanka za a kawo ɗari a bana. gidan gidan da yariyar nan take zama take wuni take hira da dare da shauransu eh. za a ba su ɗari biyar ita ma gidan gidan kashe fitila kenan ka jance gidan kashe fitila yawwa banda wannan kuma dole ne abin da duk ya kamata a yi shi za a yi malami mai ɗaura aure ba za a yi ɗaura aure ba sai an ba malami za a ba shi dubu na malamai ne wanda su za su zauna su tsoron aure magada annabawa yawwa dole ka san sai an salame su mm. to nawa kai lissafi yanzu a cire sadaki sun uwa da uba dama ba basu mun ce wannan karan za mu basu uwa da uba a basu dubu dubu su uku kawai su uku kawai mu gani kuma su makotan yanzu ban lissafin ka baya kai dubu ashirin lissafin da kake baya doshi dubu ashirin saboda Allah saboda Allah ai bai kamata irin wannan ba haba ka zo kai taimun lissafi ne ba ciyaman na karamar hukuma ba kai taiman irin wannan lissafi kan sun eh, bada kai ba ciyaman bane na karamar hukuma amma kai ango ne yarinya kake so ka aura don ka samu lafiya kanka nan ake zuwa zube ka ake a kullun yara za su dauka zube ka ni dai yanzu in ka zauna haka mutu wannan gyatuman sai sun sai sun kakka komai da komai dubu goma zan bayar a a'a ba zan iya kaiwa ba ba zan iya zuwa ba ba zan iya oh, oh, oh, rike dubu goma ka rike abunka gashi to rike mana to ji magana ne abin da nake so in nuna maka da kake magana sadaki dubu ashirin ga mata na nan a cikin gida hmm. don matar da na aure a cikin gidan nan suna nan riɗa-riɗa kamar shanu ba wacce na bada dubu ashirin kuɗin aurenta sadakinta babu to ga man cikin su waye ya baka lahiya duba sanannin gidan ba rarraba kuɗin kai rarraba su nai su kuɗi haka ake musu haka ake wa kuɗi to ba a yadda a takure su ba a takure su abin da ake yi shekarar jiya nan aka yi magana a kawo gudunmawa eh. ruwa ya ci gidaje a taimaka kace ka da ko kuma to ni shekarar da gidana ya rushewa ya taimaka min haka kullum ka zo kai ta dora min larura bayan ga wannan ai goma kenan to ka ba mana zan cika dubu biyar abin kuma da bashi to ya zan yi ba da shi yanzu sai na ƙara zuwa na kwakulo. To, Dan Allah ka danga bi da kuɗi ba hankali. Wannan wace irin mugu al'ada ka ɗauka ta wulaƙanta kuɗi. Saboda Allah in sha wahala in samu kuɗi sun shiga mugun hannu kuma ka dinga wawan ga zamun su. Uban da abinka haɓa. ai lafiyar ka ake so kuma me yana to amma kai mazin rikon mutunci mana kai mazin rikon sakai na kashi ango ango ango ango ango amma gyara kuɗin na a kuma ga gidan ka goge min da kuɗi na ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gama an gama lawa akuba amma dai ban ji daɗi ba an tukuikuye kuɗi an dunkule su ka tsaye da Allah rama yake matsewa na'am na'am na'am hayaki da na amarya za ta ga baki kamar bakin injin ne hayaki da na kogo hayaki da na kogo hayaki ga yarinya nan na kawo ta amana ko da ike dai ku ba yara ba ne amma sai dai in ce zan daɗa tunatar da ku saboda halin da tattafa ina ba ku mai yan nan ku rike ta amana ko da ike dai na san za ku iya rike ta amana komai shi ko da ike shi sha'anin aure sai da ita ce za a ba hakuri auren tsoho eh ka fama ni a ɗauke shi nan a kai shi nan duk ranar girki sai da cicibe shi ba gani ba ba tafiya ba ba tsayuwa ba sai dai a jiccibe shi a kai shi ɗakin da yake ne tun da dai ita ce ah. yarinya ita za a ba wa haƙuri ita ce za a ba ah, haƙuri mu dai duwawu ne ya da malmale da kashi to ba yanda za mu yi da shi ko da mu dole mu haƙura mu zauna dole tun da wata wata mamora yanda kika gan shi nan a jabe haka ike sai dai 'ya'yan idan yana nan ɗakin tarab ba ɗaya goshin yana nan tarab-tarab haka amma tunda har Allah ya haka mijinta ne hmm. ita za a ba wa haƙuri ita ce rikon amana ko ba mai iya shi sai Allah sai Allah tunda kowa dai da halinsa zai zauna ba wanda yake kan wani sosai yawwa Allah ya shirye mu amin hmm. Allah ba mu lafiya Allah ya ba ku aiki zama hayaki me fidda zan kazan ka za fa ba du za mu cinye da amarya ba do Allah do annaba kazan nan fa kwanci take na dauko ta fa kwanci zan na take fa na dauko ta to ga koshi ga kwanin yunwa kai mai son banza ko da shiga nan fa nan abin yake ne fa bari fara shiga da kafa daya karkata shi karkata shi ha ba kai angu angu wani kace wani kofa miki wani kofa daki nan gashi nan an mafara kasa na billahi lazi za mu sake dan Allah ku bari to sai tsoro nake maka ta ganna ta ce rarrafe nake daɗi jam hoɗi jam hmm. barka da zuwa amanar lulaye kaga yaƙi mai fitar can da na a a ta shiga da fito don me zan yi ah, yo da ba tafiya nake ba hayaki mai me fit da na kogo dama dai an ce wannan mijin baya tafiya amma dai allah ya raba lafiya amarya tana ciki bari shiga cikin gani a'a ya ka shiga kuma a'a ni ba na gano a'a ya ni ban shiga ba kuma wani zai shiga man haka ake rayuwa ba Allah ku shige ku je kun gama aikin ku ba shi da zasa ba ni kazata ku je na gode a mun gama mago sai na fito ah, ah, ba mu mara na ba sai na fito sai ka fito ko zan fito da kai ango ango ango ango na'am na'am na'am ango na'am na'am ni ne nan ni ne nan ikon Allah to ga koshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi kai in dai ka ji ba ka ki gani ba Daddy jam. Ehe, khadijan barka da zuwa amanar lulaye dan Allah ya sa na iya ruwa da na sha wahala tibirgiji to kwarkwata ta ga amarzu ana ciki da kuma me na haye kanka daga kudin ne ayo dan ba ku ba tsuntsu ne ni alhamdulillahi alhamdulillahi yo abu kamar sihiri yaya wannan sihiri ne ba wani sihiri ba wani sihiri aure ne na aure yarinya falleliya kuma Allah ya ka lokaci na miƙe alhamdulillahi alhamdulillahi to dama da gangan kake yi ba haka bane eh lokaci ne. To yanzu na auro ya shila na auro ya shekara goma sha hudu na fara murmurewa gashi na fara miƙe dama larura ta an ce in har na aure karamar yarinya zan warke gashi kuma Allah ya fara nuna muku ishara. Fita za ka yi ne da Ni ba min asiri. in fitan je ina ai ina nan yau ina cikin ɗaki zama duk wai mai nakuda ta samu katifa sai ne wata takwas ban fita ba na'am eh ina wata takwas a ai haka to ai lokacin ta ne kuma lokacin ku kun yi zamanin ku ku kyale ta mana lokacin ta ne haka haka ake yi ciki za mu koma sai ne wata takwas zan fito wata takwas mu je kiran lafiya ne in ji ba wata takwas kin ji faɗan hannu kamar bulugari har da kai wa amarya wallahi kai ba dan tsoron Allah ni manan miki baki kai to ikon Allah to ga koshi ga kwanan yunwa kai mai son banza ga motar kwaɗayi kai in dai ka ƙiji ba ka ki gani ba Dattijan, Hodijan, barka da zuwa amanar lulaye. Kaga yaƙi mai fitar can da na kogo. Tiɓirgitin. To, kwarkwata ta gano kayin mai kora. Ta lasafta ga wurin cin rani nan. To fa'ahir, ba yau dan ba ko ba. Oh.